A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Am jama'a yau mun zo muku da bayani akan fassarar mafarkin jaki. Um, mutumin da ya mafarkin jaki katoto wannan yana nuni akan zai samu wata ɗaukaka da wata daraja sannan mutumin da ya mafarki ya mallaki jaki wannan yana nuni akan Allah zai buɗe mai kofofin alkhairai sannan kuma yana nuni akan Allah zai tsarkake shi daga bakin ciki mutumin da ya mafarki ya ga jaki masu yawa wannan yana nuni akan Allah zai ƙara mishi dukiya da ni'imomi shi mafarkin naman jaki yana nuni akan wata ni'ima ne cikakkiya da samun wata dukiya ta fatauci. sannan mutumin da ya mafarkin ya kashe jaki mutumin da ya mafarkin jakin shi yana cin naman wani jaki wannan yana nuni akan zai samu tasgaro a dukiyansa da kuncin rayuwa wasu malaman kuma suka ce wannan yana nuni akan zai samu dukiya amma ta haram sannan mutumin da ya mafarki ya hau jaki sannan jakin sai ya mutu shi yana kan jakin sannan ya faɗo wannan yana nuni akan mutuwan shi ne da gaggawa sannan mutumin da ya mafarki ya ga jakin shai ya mutu amma a lokacin ba wai yana kan shi ba ne wannan yana nuni akan zai samu ƙuncin rayuwa da akasin halayensa sannan mutumin da ya mafarki ya sai jaki amma bai ba da kuɗin shi ba wannan yana nuni akan tabbatan alkhairi sannan mutumin da ya mafarki jakin shi ya zama mai ido ɗaya ko kuma ganin jakin ya yi rauni wannan yana nuni akan raunin al'amuransa ne sannan mutumin da ya mafarki jakin shi ya makance wannan yana nuni a kan zai talauci. sannan mutumin da ya ga jakin shi ya mutu sannan ya hau wani jakin daban ko kuma a'a jakin da ya mutu sai sai wani jaki daban wannan yana nuni a kan jirkitan halayensa zai canza hali daga wani hali sannan mutumin da ya mafarki jakinsa ya zama alfadari wannan yana nuni akan zai samu dukiya da amfani ta hanyar tafiye-tafiye a mutumin da ya mafarki jakin shi ya yi sata wannan yana nuni akan ɓannan da matan shi take yi sannan kuma za su rabu sannan mutumin da ya mafarkin jaki amma bai san jakin nawaye ba wannan yana nuni a kan zai rasa iliminsa da dukiyansa a nan za mu taƙaita muku wannan bayani idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel ɗinmu za mu kasance masu sauraron ku insha Allah.